To assalamu alaikum masu kallon mu mabiya wannan tasha ta DZ Hausa TV. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu kamar yadda muka saba kawo muku. Na san masu kallon mu za ku ji sauyin murya ba kamar muryar da aka saba ji ba a cikin wannan shirye-shiryen cikin wannan tasha. To duba da yanayin aiki canji kun san yau da gobe sai Allah. Tom. Yau gashi mai dungurgum ina tare da mai wannan tasha ta DZ Hausa TV. Yau gashi kai ne zaka faɗakar da mu ka nishadantar da mu duba da cikin wannan wata watan ramadan mai albarka duk da ya taho gangara ya zo karshe kai ba ma ta nan ya kamata mu tattauna ba ka san tambayoyin da nake so maka ka san shigowa wannan wata mai alfarma idan ka duba instagram whatsapp twitter facebook duk wani social media ka ga cewa mata suna ta rigingimu kowa masu kwamedi na yi masu abubuwa na yi dangane da wani abu guda ɗaya ka iya gaya min wannan abun guda ɗaya eto eh na ji ana ta magana ana ta cece ci akan magana kwalli ɗaya tak to magana kwalli har dai ba ma wani ya kamata in fara faɗa ba ta farko in fara introducing ɗin kaina to ai baka bani amsar da na gaya maka ba to amsar ka da kake so in gaya maka ba zai wuce kai magana ka ce ana ta magana a gari akan magana a baya gaskiya ne ko ba haka ba gaskiya ne to tambayar da nake so in maka duk da masu kallo masu sauraron mu ai sun riga sun san ko kai waye duk da ba yau ka saba yin introdusin naka ba a cikin wannan tasha mai albarka eh tambayar da nake so in maka eh ka gare na farko kai jarumi ne a cikin masana'antar Kannywood kuma sannan matashi sannan mm. saurayi kuma sannan na san ka da 'yan mata kala-kala eh. a faɗin duniyan nan eh. to yanzu idan 'yan matanka suka buƙaci ka musu wannan a bayar shin za ka musu domin su sa da sallah su fito kamar yadda sauran 'yan mata suke fitowa ko in ce suka ci burin za su fito mata na haka 'yan mata na ba matanka goma kenan goma insha Allah ba to kuma gashi a cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da dai ka ga mu musulmai ne mm. ya wajabta mana auren mata guda hudu to kuma kai naji ka ce goma zaka aura shin kai ba musulmi bane ba a ni musulmi ne gaba da bayana kuma ina cikin garin musulunci ko ba haka ba garin Kano ba eh garin Kano gari mai albarka ko da mai kazo an fika mai dare da mai dare da goran dutse am abin da yasa kare na ce mata goma to a cikin mata goma nan Allah ya yassare Allah ne mai yi kuma shi yake da mu ba mu muke da shi ba ko ba haka ba ina sa ran mata ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai dai har guda hudu kuma guda hudu na ina so su zo gidana a rana ɗayan Allah ya yarda in Allah bai yarda ba kuma ɗaya bayan ɗaya amma hudun nan Allah ya yarda zan yi koyi sallallahu alaihi wasallama to fa masu kallon mu amma fa kar ka manta fa daidai da yan eh. matan da kake soya da su suna kallon wannan tasha taka kun ji fa mata ɗai har guda biyu kake da burin da zaka aura a rana ɗaya eh. mata ɗai har guda hudu eh. to Allah ya cika maka burin ka na alkai amma ka san wace uh, amarya ta ta farko wacce nake so raliya ta cikin shirin daɗin kuwa ita nake so na aura na aure ta ne wum da ita na kai ta gidana yanzu kana nufin ce ita za ka iya saya wannan a waya da za a sa da sallah a kai zan iya mana abin da kake so kake muradi zan iya sai mata mana ga raliya canye min ta ɗaya bilkisiyam ahmad jaruman nan 'yar wasan hausa producer nan ita nake so ta zo a matata ta biyu ta ijan to masu kallon mu kuna jifa eh ta ukun su ka san wa nake so sai ka faɗa na aura ta ukun su kada ce na fiye tsaurin ido ba fa tsaurin ido bane ba ta ukun su in Allah ya yarda ya amince in Allah ya yarda ya amince saboda Allah na ce ba ni na ce ba in Allah kuma ya nufa to hakan zai iya kasancewa ka san wa take so na aura ta zama ta uku ka san wace ce a sai ka faɗa masu kallon mu duk suna tare da kai kuma suna jiran amsar ka akwai wata yar adamawa to a adamawa take ka san ya sunanta a sai ka faɗa ma mun yi waya da ita fa to masu kallo dai duk suna kallon ka kuma suna sauraron ka adamawa saboda za ka ganta kyakkyawa ce safina ga das ok saboda ga daska ke nufi ita nake so na aura ta uku to ai yawanci wanda suke instagram twitter facebook suna san tana tare da wannan safuna gadas din safuna yola kenan eh ita nake so na aura ta uku ba to da fatan safuna tana tare da kai na san tana bibiyar wannan tasha mu mai albarka dizar hausa tv to masu kallon mu kar ku manta yau fata kanas ta kano muna tattauna ne da wannan mai tasha ku hmm. dz eh, hausa tv sai dai a ce yau gani a fili yawwa dz hausa tv eh. na san cewa kuna bibiyar wannan tasha domin ana faɗakar da ku da nishaɗantar da ku eh. to malam dz hausa tv mm, yanzu wani yan mata da kalin safa mu guda uku ai baka bani umarni na cike maka ta hudun ba to shikenan ka cike mun ta hudun saboda akwai tambayar karashin tambayar da nake so in yi maka to ita wannan ta ukun ta hudun kai da nake so na aura sunanta wajen kala uku ne sunanta kala uku ne duk ita kadai kana ji ita wannan cikon ta hudun yar kano ce ita ma ta yar kano ce sannan sunanta wajen kala hudu ne ko uku to masu kallon mu kuna ji fa eh sunanta na farko za ka iya ce mata husna ko sabirina balarabiya ce kenan ko asama'u duk sunanta ne za ka iya kiranta da wa'annan sunayen kuma in tana ji na tana kallo na ta san da ita nake yar kano ce a kanan ma a kwanan da wake take eh a nan tsakankanin unguwan nan take farkon shiga kano idan ka tuwo daga kudu kudu kenan eh a nan take ita ma kuma fa ka san duk wayannan yan matan da na kira kana ganin su kai ni zan nuna masu kallon su ma hoton su yana gani ya san ne babban kamu To masu kallon mu da masu sauraron mu insha Allah mun daukan muku alkawari nan ba da jimawa ba za mu iya gayyato muku wannan mata da ya lissafa yake burin zai aure su a rana ɗaya eh. mata hudu kenan insha Allah idan ya amince akan hakan dan ka san ba kowa ne idan zai aure mace ba zai iya so ya tallata ta a media a mu yan fim ai muna tallatawa yau ina labarin Ado Gwanja kowa ya san fuskar mata Ado Gwanja Alijita yawancin jaruman nan sun sani danja kaf an san fuskokin matayensu ni ma dan an san mataye na ai ba wani abu bane ai waye ce gaskiya ne to masu kallon mu insha Allah duk yanda ta yiwu za kawo muku wannan mata ko mu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya ko kuma mu haɗe su lokaci guda mu tattauna da su mu ji su kuma menene ra'ayinsu akan soyayyar su eh. sun amince ya aure su a rana ɗaya ko kuma ma iya yiwa ya yi halin maza ne yana soyayya da wannan ba tare da wannan ta sani ba eh. ta iya yiwa ko dan waken kewaye yake yi to duk dai za mu kasance da ku a cikin wannan tasha ta dizard hausa tv ku kasance da wannan tasha mai albarka sannan kuma ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa za mu ci gaba da kawo muku wannan takanaki a cikin wannan azumin insha Allah kafin zuwan sallah am malam dizard hausa tv kai ne eh. mai wannan tasha eh. mun dauko magana sannan akwai tambayar da nake so maka tun farko baka ƙara samun ita ba a cikin wannan matan da ka ba. Eh. ka san kamar yadda na gaya maka a baya yanzu lokaci ne na karatowar sallah yanzu mata kowace wadda ta bata da saurayinta ta nemi shiri da shi wadda kuma bata da saurayin ta nemi saurayin ba don komai ba saboda burin su guda ɗaya su ga sun sa a baya ranar sallah to tambayar da na maka nake so in ƙara maimaita maka kai zaka iya siya wa 'yan matanka wannan a baya su sa ranar sallah dan jarida ya kake faɗa wannan magana a hankali a duk wani miji nagari zai so ya ɗinka wa matattakinsa abubuwan da ransu yake da bukata auto an daura auren ma kenan mu ba ni na san su gani nake ma kamar wannan aure an ɗaura shi Raliya da Bilkisu da Husna da Asma'u. to kun ji fa 'yan mata ina fatan 'yan mata masu bibiya wannan tasha za ku yi farin ciki sannan ku yi murna ku yi addu'a ubangiji Allah ya ba ku soyayya irin haka don duk namijin da zai kaunace ka kuma sannan ya dinga ji a ransa ka riga ma ka zama matarka ta kin riga kin zama matarsa ya san cewa ba karan kin san cewa ba karamin so yake miki ba wata kai kai tun kafin a daura auren ma ka ma sa a zuciyanka ma sun riga sun zama eh, matarka eh yanzu kuma magana a bayan ma da kake kowace da takalminta da jakarta da bayanta an ba su already ma yana hannunsu yanzu kawai jira ake ranar sa a baya ta yi kawai su sa a basu su mun kwalliya na gani ni ma na ji <laughs> to idan suka yi maka kwalliyan kana nufin za ku haɗu kenan a rana ɗaya ai kowace ta sa ta ta ranar za mu haɗu mu je mu sha hotuna to kun ji mata kuma sai ku yi fatan ubangiji Allah ya ba ku mazaje na gari wanda asa saya muku wannan abaya domin a yi fito na fito ranar sallah kai ranar fa akwai akwai akwai cakwakiya zaka ga mata a kanan nan a baya a baya a dai da waka ta yi da a koya to ina ganin ko buɗin ko shagon sai da a bayan nan zamu buɗe ne kuma fa za a yi cinikinta amma fa a cikin watan azumin ne ya kamata a ce kai ɗan baba ka buɗe ciniki za ka yi da a wajen ka zan sai wannan guda hudun assalamu alaikum masu kallon mu kamar kullum kamar yadda aka saba yau ma ga mu a cikin wannan tasha mu mai albarka masu biye da mu na san masu sauraro za ku samu sauyin murya a cikin wannan shiri mai albarka ba komai bane ba kama daga canjin yanayi daman kun san yau da gobe sai Allah tom ga ka jarumi a cikin masana'antar kaniyu sannan kuma ga ka matashi ga ka saurayi mai 'yan mata kala-kala <laughs> me za ka iya cewa dangane da wannan jallabiya ko in ce a baya da mata suke cata london ya ma taimako ya baka budurwarsa amini na ne sosai kudda kwatuma amma kuma wannan magana ta ka gaskiya sai dai shawararta cikin allah ce dan yi fara mana an <laughs> na fi so a yi komai a yi a gama shi domin ko ba ku shiga daga ciki to ka gani har gori ya fara yin ko ko kuma ka biya kana ta kane Allah yana eh, Gaskiya na gode sosai. Allah ya fika abu ba zai shiga wani hali. kina sakawa a ran ita ma ta da sun an kira Kana taka ne Allah yana nashi. kamar yadda salim shi ma ƙamina ne. Allah ya bar zumunci na gode. mara mutum ni za ki da hankali ni ki ci amana ta amana ta za ki ci ni ni ki ci amana zo in biya mana kuɗin ɗaki saboda rashin mutunci in biya miki kuɗin gida in biya miki kuɗin ɗaki komai ina miki sira ci da sha da komai amma ki kawo min ƙato cikin ɗaki na saboda rashin mutunci kina a gaban ki wannan ɗan nyamara ɗan yarba wanda yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rayin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan kuron ta bada kudinta haka ne fa o oh, baban nan kulele da uban nan dino ta biya du ta biya mamuda misali an bita bashi da za ki an bato ashe kin ji magana cikin gida ina ina cikin ina jin baba sai wani a ah. yarbawa da Allah sai ka kanki Allah sai ka kana malam mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin kiwo